daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga dufai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa dufai. Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio Tehran na wannan safiya da fatan an waye gari cikin koshin lafiya. Gajeren abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba. Daga nan kuma sai sauran shirye-shirye da suka hada da sharhin bayan labarai. Muna tafi da shirin nan na ko kun san. Daga nan za mu gabatar muku da shirin mu na Afirka a yau. Bayan kuma sai shirin nan na muryoyin masu saurare. wanda shi zamu kawo ƙarshen dukkanin abin da muke ɗauke da su mu karkare tashar tamu ta watso shirye-shirye sai idan Allah ya mu da rana kuma aje mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. To amma kafin aje dukkanin waɗannan abubuwan da na zayyana sai an fara da sauraron cikakkun labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. Shugaban ƙasar Iran ya sha alwashin ƙara inganta haɗin gwiwa tsakanin ƙasarsa da ƙasar Rasha. Hamas da Allah wadai kan matakin da Isra'il ta ɗauka na takwar masu ibada a masallacin Kudus. an naɗa tsohon shugaban tarayyar najeriya a matsayin mamba na masu shiga tsakani a rikicin ƙasar congo yanzu kuma ga labaran dake-dake shugaban ƙasar iran masoud pezeshkian ya yi alkawalin ƙara bunƙasa hulɗar iran da ƙasar rasha ta hanyar ƙara ƙaimi wajen cimma hirjeni da aka sanya hannu a kansu a baya da kuma aiwatar da su a tsakanin rashin da iran sannan kuma ya bayyana cewa tabbas ɗaukar waɗannan matakai ne za su ƙara ƙarfafa gwiwar ƙasashen guda biyu wajen cimma burinsu a yin ganawar da ya da minista harkokin wajen ƙasar rasha sergei lavrov wanda yake ziyara a ƙasar iran bizishken ya bayyana dangantaka da take tsakanin ƙasashen biyu da cewa tana ƙara haɓaka tare da jaddada buƙatar gaggauta aiwatar da yarjejeniyar da suke tsakaninsu musamman ma cikakkiyar yarjejeniyar haɗin gwiwa da take tsakanin rasha da iran ya ce iran da rasha sana da rawar gani wadda za su iya takawa domin inganta haɗin gwiwarsu kuma mun yi ƙudurin akan cewa za mu ƙarfafa hulɗa da take tsakaninmu tehran da moscow in je pezeshkian ya kuma jaddada muhimmancin ci gaba da cuɗanya mai ma'ana a tsakanin ɓangarorin biyu sannan kuma ya kara da cewa iran da rasha suna da ra'ayoyi iri-iri akan batutuwa waɗanda suka shafi yankin da kuma sauran batutuwa na ƙasa da ƙasa sannan kuma ta hanyar hulɗar da ke tsakanin su ne za su ƙara bunƙasa alaƙar da ke cikin ƙungiyoyi irin su ƙungiyar haɗin gwiwa ta shanghai da kuma ƙungiyar eurasiya da brics ministan na rasha ya jaddada cewa za a yi dukkanin abin da zai yiwu domin ɗorewar wannan alaƙa kuma ƙara haɓaka ta a dukkanin ɓangarori lavrov ya ce kammala shigar iran a cikin ƙungiyar tattalin arziki ta irasiya zai taimaka wajen samar da wata sabuwar hanya mai inganci domin ƙarfafa dangantaka da take tsakanin ƙasashen biyu musamman a fannin tattalin arziki da kuma cinikayya wakilin ƙasar rasha a majalisar ɗinkin duniya vasily nabenzia ya bayyana cewa harin baya-bayan nan da isra'ila ta kaddamar akan kan siriya da labanan abubuwa ne waɗanda suke ƙara dagula zaman lafiya a yankin a yadda yake jawabi a gaban majalisar ɗinkin duniya na fenziya ya ce ɗaya daga cikin abubuwa waɗanda suke nuni da yunkurin dagula zaman lafiya a yankin gabas ta tsakiya shine yadda isra'ila take ci gaba da mamaye yankunan tuddan golan na ƙasar siriya sauran bututun kuwa waɗanda suke haifar da rashin zaman lafiyan a cewar wakilin ƙasar rasha a majalisar ɗinkin duniya su ne yadda isra'ila take hana 'yan kasar labanan waɗanda suka rasa matsugunan su komawa gidajensu a kudancin labanan sannan kuma ayyukan ta da hankali wadda isra'ilan take yi ta hanyar kai hare-hare ba tare da ƙaƙƙautawa ba a wasu yankuna waɗanda ta mamaye a kan iyakar siriya da labanan ba ga hakuma farmakin da ta kai a lokacin da ake jana'izar sayyid hassan nasarallah a wasu yankunan kudancin ƙasar jakadan na kasar rasha ya yi allah wadai da har-haren haramtacciyar kasar isra'ila wanda ta kai a ba bayan nan albanan da siriya musamman ma bayan da jaridar ha'aris ta isra'ilan ta fitar da wasu hotuna na tauraron dan adam wanda suke fallasa shirye-shiryen sojojin mamaya na isra'ila kan iyakar siriya hotunan dai sun bayyana cewa isra'ila ta kafe sabbin sansanonin soji kimanin guda bakwai tun daga dutsen haman wanda ke arewacin yankin wanda ta kwace tsakanin siriya da kuma yankunan falasɗinawa ƙungiyar gwagwarmaya ta hamas ta yi allah wade da matakin da isra'il ta ɗauka na sanya takunkumai na har masu ibada shiga cikin masallacin kudus a watan ramadana mai alfarma da ke shirin kamawa a cikin wata sanarwa wadda ta fitar hamas ta yi ishara da umarnin da 'yan sandan isra'ila suka bayar na baiwa masu ibada kimanin dubu goma kawai damar gudanar da sallar juma'a a harabar masallacin al'aqsa tana mai cewa matakin wani lamari ne wanda yake da matukar haɗari da kuma nufin tauye 'yancin addini a tsakanin falasɗinawan hamas ta ce umarnin na 'yan sandan haramtacciyar ƙasar isra'ila cin zarafi ne ƙarara ga dukkanin ƙa'idoji da yarjini da kuma dokoki na ƙasa da ƙasa sannan kuma hakan tsokana ce kai tsaye ga al'ummar musulmi sanarwar ta kuma jaddada cewa irin waɗannan tsare-tsare ba za su yi tasiri wajen sauya asalin tarihin musulunci na masallacin al'aƙasa ba bugu da ƙari kan hau kuma hamas ta ɗora alhakin abin da hakan zai iya haifarwa a kan gwamnatin yahudawan sayuniya masu tsatsar ra'ayi da suke ƙin musulunci da ƙarshe dai ƙungiyar hamas ta yi kira ga ƙungiyoyin haɗin kai na ƙasashen musulmi da kuma sauran ƙasashen duniya da su ɗauki tsauraran matakai domin daƙile wannan mataki na keta alfarmar masallacin kudus da kuma tabbatar da cewa al'ummar Falasɗinu suna gudanar da ibadar su a cikin 'yanci. To jama'a masu wari kada a sha'afa dukkanin labaran da suna zo muku ne kai tsaye daga Hausa Radio Tehran. Iyalan marigayi Malcolm X bakar fata kuma ɗaya daga cikin jagoran musulmi a ƙasar Amurka wanda aka kashe a ranar 21 ga watan Fabrairun shekara ta 1965 sun buƙaci shugaban ƙasar Amurka Donald Trump da ya yi bayani dalla-dalla a kan bincike da ake yi a kan makomar kisan da aka yi wa Malcolm X kamar yadda shafin Al'arabi 21 ya rawaito. Iyalan Malcolm X sun gabatar da bukatar ne a cikin wata sanarwa wadda Ben Crab kuma lauya mai kare haƙƙin bakar fata a ƙasar Amurka ya bayar a wani taro wanda aka gudanar tare da iyalan Malcolm X ɗin a birnin New York na ƙasar Amurka domin cika shekaru 60 da tunawa da kashe Malcolm X. Trump ya nuna da cewa umarnin da shugaban kasar Amurka Donald Trump ya sanya wa hannu a watan Janairu, inda ya bayyana dukkanin bayanai waɗanda suka shafi kisan gilla da aka yi wa John F. Kennedy da kuma Martin Luther King Jr. inda suka buƙaci Donald Trump shi ma da ya bayyana da wasu bayanai waɗanda suka shafi kisan Malcolm X. Trump ya bayyana fatansa na cewa Donald Trump zai amsa dukkanin bayanai wanda iyalan Malcolm X suka bukata. Ya ce muna sa ran Donald Trump ɗin zai ɗauki mataki a ranar 19 ga watan Mayu na shekara ta 2025 da muke ciki a bikin cika shekaru 100 da haihuwar Malcolm X in ji shi. A ranar 19 ga watan Mayu na kowace shekara, Amurkawa da yawa suna bikin ranar Malcolm X domin girmama shi a matsayin ɗaya daga cikin fitattun masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama da buga fata a ƙasar Amurka tun daga shekarun 1960. malcolm x da ya kasance kwararre wajen magana kaifin basira da kurjini amurkawa da dama sun kaɗo matuka a lokacin da labarin kisan sai yaɗo a cikin shekara ta 1965 a naɗa wasu dattawan afirka waɗanda suka yi mulki a ƙasashen yankin a matsayin masu shiga tsakani domin warware ta ƙaddamawa wadda ta ɓarke a tsakanin 'yan tawan m23 da gwamnatin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo kungiyar raya ƙasashen gabashin eac da kuma kudancin nahiyar afirka wato sadak su ne suka naɗa tsafin shugabannin habasha kenya da kuma najeriya domin sanya ido a kan batun sulhu a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da yake ya a gabashin ƙasar shugabannin ƙasashen gabashi da kudanci da kuma na yammacin afirka ne dai suka yi naɗe a wani yunƙuri na kawo ƙarshen yakin basasa a gabashin congo tare da cimma matsaya guda ɗaya akan batun yarjejeniyar samar da zaman lafiya a tsakanin 'yan tawaye da kuma gwamnatin kinshasa da ake zargi da cewa suna goyon bayan 'yan tawayen da hakan ya hada har da gwamnatin kasar rwanda da kuma gwamnatin afirka ta tsakiya da yammacin litan ɗin ta gabata ce da aka fitar da sanarwar da ke cewa a naɗa tsohon shugaban ƙasar kenya uhuru kenyatta da kuma tsohon prime minister habasha dislane da kuma tsohon shugaban tare najeriya olusegun obasanjo a matsayin waɗanda za su shiga tsakani domin aiwatar da wannan yarjejeniya to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan daga hausa radio tehran To madalla bayan da aka saurari cikakkun labaran duniya daga nan sashen Hausa na Radio Tehran yanzu lokaci ne da za a gyara zama domin a saurari sauran shirin da muke dauke da su waɗanda suka hada da shirin kokon san da kuma shirin nan na afirka a yau da kuma shirin muryar masu saurari to amma duka waɗannan abubuwan za su zo ne baki ɗaya bayan an fara da sauraron sharhin bayan labarai Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. sharhin bayan labarunmu zai magana ne dangane da iran da jaddada cewa ba za ta zauna a teburin tattaunawa da amurka ba matukar ba ta ɗage mata takunkuman tattalin arzikin da ta ɗora mata ba wanda ni tahir amin zan karanta a ranar talata 25 ga watan fabrairu da muke ciki ne minista harkokin wajen ƙasar rasha sagai lavrov ya gana da takwaransa na ƙasar iran abbas arakci a nan birnin tehran inda ɓangarorin biyu suka tattauna kan al'amuran ƙasa da ƙasa da kuma na yankin har ila yau da ƙarfafa danƙon zumunci a tsakanin su musamman a lokacin da ake samun sauye-sauye a yankin da kuma duniya gaba ɗaya kafin haka dai lavrov ya halarci taron tattaunawa da jami'an gwamnatin ƙasar amurka dangane da yaƙi a ukraine a birnin riyadh na ƙasar saudiya sannan bayan 'yan kwanaki ya halarci taron ƙasashen ƙungiyar g20 wanda aka gudanar a birnin johannesburg na ƙasar afirka ta kudu ƙasashen iran da rasha dai gaba ɗaya suna fama da takunkuman tattalin arziki na kasashen yamma musamman amurka sannan a ranar 24 na watan fabrairun shekara ta 2025 ne yaƙi tsakanin rasha da ukraine yake cika shekaru uku cur da farawa kuma ya shiga shekara ta hudu sai kuma a daidai wannan lokacin ne ƙasashen turai suka jaddada goyon bayansu ga ƙasar ukraine tare da ƙara ƙaƙabawa ƙasar ta rasha kuma tattalin arziki da kuma takura mata har zuwa lokacin da za ta fita daga ƙasar ukraine da ta mamaye in ji su wannan duk da cewa ƙasar amurka ta dawo ɓangaren rasha a yakin kuma ta sha alwashin kawo ƙarshensa ba tare da haɗa kai da ƙasashen turai ba banda haka ta buƙaci shugaban ƙasar ukraine volodymyr zelensky ya sauka daga kan shugabancin ƙasar ukraine don shi ba zaɓaɓɓen shugaban ƙasa ba ne musamman ganin tun bayan da aka fara yaƙi ba a yi zaɓe a ƙasar ba amma a nashi ɓangaren ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya bayyana cewa gwamnatin ƙasar iran kamar yadda jagoran junjo halin musulunci imam said alil khamna'i ya faɗa ba za ta shiga tattaunawa da ita amurka ba matukar ta ci gaba da ɗorawa ƙasar iran takunkuman tattalin arziki ministan ya bayyana cewa jumhuriyar musulunci ta iran tana kan maganar jagoran junjo halin musulunci said alil khamna'i kan wannan batun. tun kafin ya hau kan kujerar shugabancin ƙasar amurka a karo na biyu shugaba donald trump na ƙasar amurka ya bayyana cewa zai tattauna da ƙasar iran kan shirinta na makamashin nukiliya amma bayan ya shiga fadar white house ya kara sanya hannu a kan wasu takunkuman tattalin arziki ƙari don matsawa ƙasar iran kan tattaunawa da ita dangane da shirinta na makamashin nukiliya amma gwamnatin ƙasar iran ta ce ba za ta taɓa zama da amurka a daidai lokacin da take takura mata ba don haka ƙasashen rasha da iran a wannan halin da ake ciki a yammacin asiya da kuma yakin tufanul aksa ko kuma gaza da lebanon da sauyin mulki da aka yi a ƙasar syria da kuma soye-soyen da suke faruwa a yankin saboda wa'annan yaƙe-yaƙe da kuma kifar da gwamnatin syria ƙasashen biyu suna buƙatar su riƙa tuntuɓar juna daga lokaci zuwa lokaci don sani matakan da za su ɗauka kan dukkan abubuwan da suke faruwa a yankin da ma fagen ƙasa da ƙasa masu sauraro ƙarshen sharhin bayan labaran kenan. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Laraba, 26 ga watan Fabrairun shekara ta 2025, wanda ya daidai da 27 ga watan Sha'aban na shekara ta 1446 Hijira Kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 223 da suka gabata a rana irin ta yau, 26 ga watan Fabrairun shekara ta 1803 aka haifi Victor Hugo fitaccen ɗan siyasa mai fafutuka da kare haƙƙin bil'adama da talakawa a ƙasar faransa tun yana ɗan shekaru 25 da haihuwa aka zaɓe shi a matsayin ɗaya daga cikin mambobi na kwamitin tsara ayyuka na jami'o'in ƙasar faransa lokaci guda kuma aka zaɓe shi a matsayin ɗan majalisar dokoki a lokacin sarki napoleon na uku aka fitar da shi daga wasu harkoki na siyasa na ƙasar faransa kuma aka kore shi daga ƙasar baki ɗaya na tsawon shekaru ashirin sakamakon yadda yake nuna adawarsa da duk wani mataki na zalunci da danne haƙoƙin jama'a musamman ma dai talakawa bayan dawowarsa ya zaɓi hanyar ci gaba da yin rubuce-rubucensa domin faɗakar da jama'a inda ya amfani da hanyar rubutu na waƙoƙi da kuma adabi wajen ƙalubalantar mulkin kama karya da zalunci a ƙasar faransa lamarin da ya ba shi karɓuwa matuƙa a wajen al'ummar ƙasar musamman ma dai marasa galihu da talakawa daga su ya rasu a cikin shekara ta 1800 da 85 a kasar ta faransa masu saurare ko kun san cewa shekaru 122 da suka gabata a ranar irin ta yau 26 ga watan fabrairun shekara ta 1903 richard jordan gatlin wani masanin ilimi akan kere-kere 'yan kasar amurka ya rasu an haifi richard jordan gatlin a shekara ta 1818 lokacin da yake matashi ya kirkiro abubuwa da dama mafi muhimmanci kuma daga cikinsu shine bindiga mai jigidar harsasai wadda aka ba ta sunansa wato gatlin ita ma wannan bindigar ya tsara ta ne ta yadda albarusanta za su rika fita lokaci guda suna bin juna ɗaya bayan ɗaya a halin yanzu dai an ƙara inganta wannan bindiga ta yadda za ta iya yin aiki a cikin sauri fiye da aka tsara ta tun daga farko. masu saurare ko kun san cewa shekaru 104 da sa gabata a rana irin ta yau 26 ga watan fabrairun shekara ta 1921 aka rataba hannu akan yarjejeniyar sada zumunci tsakanin iran da tarayyar soviet a cikin wannan yarjejeniya wadda aka kulla shekaru hudu bayan nasarar juyin juhali da aka yi a tarayyar soviet moscow ta sanar da cewa ba za ta bi tsarin mulkin mallaka irin na tatris na rasha akan kasar iran ba don haka tarayyar soviet ta soke dukkanin yarjejeniyar da rasha ta kulla da iran waɗanda suke cutar da ƙasar har ila yau kuma a cikin yarjejeniyar ta abota da aka kulla tsakanin moscow da tehran ta ɗauki yarjejeniyar da dama na tatris wanda aka kulla da wasu gwamnatoci akan iran ɗin a matsayin rashin adalci kuma cewa ba su da inganci wanda hakan ya sa aka yi watsi da su saboda waɗannan yarjejeniyar sun cutar da ƙasar iran matuƙa tabbas tare da soviet bata mayar da ƙasashen kaukas da turkmenistan da ke arewa maso gabacin kasar iran zuwa cikin kasar iran ba maimakon alkawalan da ta ɗauka wa iran a cikin wannan yarjejeniya dai shine kar a bari wasu ƙasashe su yaƙi da tarayyar soviet da kuma kasar iran ta yadda dukkanin ɓangarorin biyu za su taimaka ma juna domin a lokacin tarayyar soviet tana fuskantar barazana daga ƙasashen turai da suke yammacin duniya. masu saurare kun san cewa shekaru 49 suka gabata a rana irin ta yau jamhuriyar larabawa ta saharawi ta samu 'yancin kanta jamhuriyar larabawan ta saharawi dai tana arewa maso yammacin nahiyar afirka ne bakin tekun atlantika sannan kuma ta faɗin ƙasa kilomita murabba'i 284 wanda yawan jama'a ta ya kai kimanin 300 mutanen saharawi sun fito ne da kasashe daban-daban waɗanda suka da larabawa da kuma barbaris da kuma hassani da abzinawa wannan yanki ya daɗe yana ƙarƙashin mulkin mallaka na ƙasar spain amma bayan gwagwarmaya ta al'ummar yankin da kuma kawo ƙarshen mulkin mallaka na ƙasashen yammacin duniya a shekarar 1975 spain ta miƙa shi ga ƙasashe guda biyu wato morocco da murtaniya bayan spain ta fice ƙungiyar polisario ta aina 'yancin kai ta hanyar kafa jamhuriyar demokuraɗiyya ta larabawa kuma ba ta amince da ikon morocco da murtaniya a kan yankin ba a shekara ta 1979 ita ma murtaniya ta yi watsi da ikirarin ta na mallakar yankin sahara wanda spain ta miƙa mata amma har yanzu ƙasar morocco tana ci gaba da da'awar mallaka na yankunan da spain ta miƙa mata na jamhuriyar saharawi ta larabawa kuma ƙasar take kallon kanta a matsayin intacciyar ƙasa wanda ba ta ƙarƙashin wani mulkin mallaka na ƙasar maroko Sannan kuma kashi 99 cikin 100 na al'ummar jamhuriyar saharawi musulmi ne. Afirka a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da ka shafi siyasar nahiyarmu ta Afirka da kuma batutuwa mabawanta To a yau shirin namu zai dubi ne a kan taron ƙasa wato Conference National da aka buɗe a jamhuriyar Nijar domin ayyana makomar ƙasar. shi dai wannan taron ya samu halartar wakilai da suka haura 600 daga sassan mabata na wannan ƙasa inda aka yi muhawara akan ƙaidaddun manufofi da aka ayyana to abokin hirar tamu a wannan shirin ba bako ba ne ga masu sauraron wannan tasha tamu da shine tijjani malam lawali da ya kasance tsohon shugaban wannan gidan rediyo a wannan lokacin ya je wurin wannan taron ne a matsayinsa na wakili daga cikin wakilan da aka tura taron na ƙasa a birnin yamai kuma a lokaci ɗaya ɗan jarida mamallakin talbijin ɗinnan ta gaskiya da ke birnin da da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. To kamar yadda muka faɗa tun da fari shirin namu zai magana ne akan taron ƙasa da aka yi a jamhuriyar Nijar da zai ayyana makomar wannan ƙasar kuma wanda za mu hirar da shi shine Tijjani Malam Lawali. Mun fara tambayarsa akan yadda yake kallon wannan taron a matsayinsa na ɗan jarida kuma wakili. Hakanan kuma bambancin wannan taron da aka yi a wannan lokacin da wanda aka taɓa yi a shekarun baya ga abin da yake cewa. To da farko dai a matsayina na eh, ɗan jarida da kuma wanda ɗaya daga cikin wakilai 600 eh, 'yan kai da aka gayyata a wajen wannan taro, eh, ina ganin wannan taro yana da matukar mahimmanci. Eh, bisa la'akari da cewa eh, makomar ƙasar ce wanda za ta kasance a gobe ke son a tantamna kuma a ba da amana da irin ayyukan da ake son wannan gwamnatin ta rikon kwarya ta sake sabon fasali na eh, kasancewar nijar a matsayinta na ƙasa mai 'yanci da kuma mai dogaro da kanta don haka kenan wannan taro yana da matukar muhimmanci ta wannan bangaren kuma wannan taro irin shi eh, an taba gudanar a kasar da ake kira conference national wanda ya tantamna dukkan matsalolin kasar kuma ya hada dukkan bangarori eh, aka yi wajen wata uku ana tantamnawa ba dare ba rana to bayan wannan taron sai wannan taro to shi sabanin wannan taro da wancan eh, shine cewa Eh, wancan taro shi da aka fara shi babu zancen ga wani maudu'i ga wanda ba za a taba ba ko kaza kaza ba ayyana ba kuma wakilai ne daban-daban masu yawan gaske suka share wannan kwanaki suna yi kaga wannan shi kuma taro ne da aka yi akwashe kwana shida ana yi wancan kuma wata uku kuma wannan an hudda modu'ai daban-daban da za a tantamna a kai wato modu'ai da aka bayyana za a yi magana a su a nan sanannu ne akan wannan bambancin da ke tsakanin taron na ƙasa da kuma wato na wancan lokacin alhaji tijjani lawal ya faɗaɗa bayanin da yake yi mana kamar haka taro ne da ya biyo bayan an kori horanshi da amurka daga kasar a wancan ku kaga horanshi ta take kula da kasar to shine sabanin wannan taro da wancan wannan an bayan juyin mulki ne wanda aka kori horanshi kuma ake kokarin kare duk wani arziki na karkashin kasa da na zahiri da horanshi da take ba bakere akan shi wannan ya zama tunan yan kasa ne to kaga kenan wannan sabanin wancan taron kenan kuma makomashi yana da matukar muhimmanci sosai ta wannan fannin idan aka duba cewa ba lokaci na siyasa ba ne na mulkin sojoji ne kuma tare da goyon bayan al'umma kuma an kori faranshi an kori turawa kuma ana wani yaƙi hatta kasashen eh, afirka da suke kewaye da nijar sun kasance tare da turawa to wannan tahiyar ba tare da su ba domin an kafa ƙungiya wanda ta shafi mali da burkina faso da nijar kuma wanda duk wanda yake da alaka da sediyawa ko kuma ecowas wanda su kuma faranshi da kasashen tura su suke eh, kula da akalar yadda to wannan bisa tahiyya da ita kuma bisa sha'ani da ita ko bisa alaka da ita. daga cikin abubuwan da aka tattauna a wurin wannan taron da akwai arzikin da allah ya huwace wa jamhuriyar niger da ke kwance a ƙarƙashin ƙasa da suka hada da uranium zinariya da man fetur da ma'aikar gas ga ƙarin bayani daga bakin alhaji jani lawali. haka ne tabbas akwai gas ko wannan ta man fetur ta da magarin da ake hudowa akwai inda ake fitar da gas kuma ana saidawa a tsakanin al'umma kuma wani gas ɗin ma lokaci a iska yake tafiya kuma akwai ma'adanai daban-daban kan zidariya lu'ulu'u gawayi iranium ba ma zancen shi da sauran ma'adanai to wannan shine ma ya tada ma faransa hankali da cewa an kore su daga jamhuriyar niger kuma yiwu mulkin da aka yi a niger ya tada masa hankali ga shi yi a mali a burkina a nan niger ya tada masa hankali bisa la'akari da irin ɗimbin arzikin da ke ƙarƙashin kasa da kuma suke ganin wani eh, Eh, rumbun sa ne da suka ajiye a nan gaba saboda ƴaƴansu. to wannan ya tara musu hankali kuma wannan alkawari hallo da wannan hukumar ta yi na cewa eh, babban manufarta shine kare arzikin kasar da kuma za ta kirawo duk wanda zai iya hudowa a amfana ba tare da ya zalunci al'ummar Nijar ba ko ya irin yadda Faransa take yi to kaga wannan ana ganin cewa wani sabon salo ne na kare dukiyar kasa da kuma eh, dukiyar al'umma zaben harshen ƙasa yana daga cikin batutuwa da aka yi muhawara tattaunawa da ko motsa gashin baki a kansu amma a cikin raha da nishadi sanannen abu ne cewa dai a jamhuriyar nijar da akwai wasa da markwanci da ake yi a tsakanin ƙabilu mabambanta domin nishadi da nisa da duk wani abu da zai kawo saɓani da cutar da tsaron ƙasa. ga ta bakin alhaji tijjani lawali a kan harsunan da aka zaɓa su zama na ƙasa. kuma wajen ɓangaren harshe an zaɓi harshen hausa da kuma zabarmanci a matsayin wanda za su tsarkatan tantaunawa kuma an ba da shawari a ɗauki waɗannan harshen guda biyu bisa ga la'akari da cewa shi harshen hausa yawancin al'ummar ƙasa sun yi magana da shi shi kuma na biyun su harshen zamanci domin a samu daidaito a tsakanin al'umma daman jamhuriyar nijar kasan cewa ko da yaushe ana da wannan rima su zamanci suke idan aka ɗauki hausa za a danne su ne su kuma a lokacin za ka cewa suna da ƙarfi wajen fuskar yan bariki da kuma sojoji to amma duk bisa da akari zaka cewa a wannan zamani an samu ci gaba za ga zama ma suna yin hausal ko hausal eh, ta samu karbuwa a ko'ina amma duk da haka aka zaɓi wannan harsunan guda biyu su zamanto su ne harsunan ƙasa domin a samu fahimtar juna da kuma haɗin kan ƙasa to wannan kenan ta fuskar harshe. siyasar waje ma tana cikin batutuwan da aka shata da ayyana da ya kamata su kasance a nan gaba. a kashe kunnuwa a ji ta bakin abokin hirar tamu. Kuma hatta a siyasar waje ta da na gaya ma akwai kwamiti da aka kafa wani shi kuma tsarin shi ne cewa kuma siyasar ƙasa da yake kallo to a nan ma sun ba da shawara cewa Nijar ta yi hulɗa da duk kowace ƙasa wanda za ta mutunta dokokin Nijar da kuma arzikin Nijar kuma a yi hulɗa mai amfanuwa wanda za ka amfana in amfana ba irin hulɗa ba ta cewa ba ruwanka da eh, al'ummar ƙasar ko kuma makomar ƙasar to kaga kenan wannan sabon salo ne kuma an ce ai kundi wanda zai duba tsarin diplomasiya tunda za ka ce yawancin diplomasiya da ake yi a taka ne ake yi babu wani kundi irin na ƙasashe da suka ce kaman amurka da faranshin da muke magana da ko ingila za ka ce suna da tsari na cewa manufar siyasar waje ga kundi da za a bi tsari akan shi ko kuma layi layi da ya kamata a bi a kiyaye a yi hulɗa amma wannan karan sun an bar shawarar cewa a yi kundi wanda kowa ya hau za a yi aiki da wannan kundin da kuma wannan manufar ta jamhuriyar Nijar haka zalika kuma sun bar cewa hatta waɗansu ofishin jakadanci a ƙasashen da ba su da amfani kuma Nijar ba ta amfanuwa a rike su ba su da amfani kenan a yi hulɗa da ƙasashe domin bisa la'akari da amfanuwa da kuma eh, moruwar da za al'umma za su samu. to baya ga waɗannan abubuwan da muka ji da aka yi muhawara a kansu da akwai wasu batutuwa da suka shafi jam'iyyun siyasa waɗanda aka rusa waɗanda ake da su a yanzu sannan kuma da shatin da ya kamata sabon tsari ya kasance ta fuskar siyasa kuma haka za ka cewa hatta jam'iyyun siyasa ga baki da an rusa su daga cikin sabon tsarin da aka kawo kuma har ila yau aka ce kuma eh, jam'iyyun siyasa a nan gaba da kar wuce biyu idan sun yawa kuma eh, bakin su biyar to kaga wannan ma sabon tsari ne da aka kuma an kafa musu tsari da za a tafiyar da jami'an siyasa ba kawai a yi su barkatai ba ba tsari da sauransu to yana daga cikin irin wani kuma halin aka ba da misali cewa su an yi bincike kan cin hanci da rashawa da babakira da dukiyar kasa da irin badakalar da aka yi duka sai an yi bincike a kaga yana daga cikin tsarin da aka kawo da kuma ake ganin tsari ne mai kyau kuma aka yi magana halu kan cewa eh, babban babban abin da yake mai damu baya a jamhuriyar Nijar shine ba aiki da doka akwai dokoki masu muhimmanci da kuma masu tsari amma yawancin 'yan siyasa da mahukunta bisa aiki da doka kan suka hau mulki sai su yi yadda suka dama su karya doka babu tsari babu bin doka to a ba da shawara a kafa hukuma mai kari wanda za ta kula da kiyaye doka da aiki da doka na biyu kuma hallo a kafa hukumar da za ta yi yaƙi da cin hashi da rashawa kuma lauyoyi ma zamanto ana zaben su ne a tsakanin su ba naɗi bane daga shugaba ko kuma gwamnati to wannan daga cikin tsari da aka kawo da kuma ake ganin zai taimaka wajen samun tafarki na mulki mai kyau da kuma mai ɗorewa tare da la'akari da kare dokoki da kuma kare dukiyar ƙasar da kuma cewa duk abin da aka samu na a dukiyar kasa za a yi bayani dalla-dalla da kuma yi za a yi kasafi dalla-dalla kuma duk kasar da za ta zamanto za ta zo kan ma'adanai da sauransu to dole an bayyana dalla-dalla cewa al'ummar Nijar da kasar Nijar za ta amfana ba wai irin na da ba kawai 'yan mulkin mallaka ko kuma manyan kasashe su kwashi rabonsu su dan dan ma kai mai abin a dan ma dan eh, kaɗan a hannu. To kowane irin darasi ne ya kamata a ce kasashen Afirka sun ɗauka daga abin da yake faruwa a jamhuriyar nijar da kuma sabon kawancin kasashe uku na sahel ga abin da alhaji tijjani malawal yake cewa kuma malamin shi ba abin ƙari a nan shine cewa irin yadda wannan ƙasashe mali burkina da niger suka loko da sabon salo na tafiyar da tsarin mulki irin na kare dukiyar al'umma da kuma bayyana wa al'umma kishin ƙasa ya kamata ma sauran kasashe eh, na yankin ko na afirka baki ɗaya su ɗauki wannan sabon salo domin in aka ɗauki wannan sabon salo za ka ci an mutunta afirka kuma eh, za a rika hulɗa da afirka kuma arzikin afirka zai amfani al'umma afirka kuma a bunƙasa ƙasa afirka yanki ne wanda allah ya huya ce ma arziki mai yawa amma kuma yawanci za ka cewa ana tallata ƙasashen da ƙasashe ne marasa ci gaba ta talauci ga rashin tsaro ga yanayi mara kyau da kuma siyasa mara kyau to amma aka inganta wani za a samu yanayi na tattalin arziki mai kyau ci gaba mai ɗorewa kuma a mutunta kasar a tsakanin yan uwanta kuma za ka ga yanayin afirka kamar yanayi ne irin na kasashen larabawa illa iyaka su kasashen larabawa a ko ba komai suna amfana da arzikinsu daidai gwargwado amma su ana danne su kuma ana musu baba kere ita kuma afirka duka biyu ne ta rasa to za ka cewa irin al'ummomi guda biyu idan da sun ɗauki irin wannan yanayi yanayi na siyasa to gaskiya za su ka kafada kafada da sauran yan uwansu na kasashen turai da amurka to madamar ba yanayin siyasa saboda irin yanayin eh, tafiyar da mulkin su to gaskiya da wuya su daga kai a tsakanin al'umma ko kuma a samu ci gaba to wannan shine irin siyasar da waɗannan kasashe guda uku suke son su ɗoka kuma bisa ga la'akari gaskiya akwai ta wani bangare akwai ci gaba domin kuma za ka ga eh, kamfanoni na da ake cewa a sai da hannun jarin su zama na wannan za ga tana komowa ga hannun gwamnati kuma abin da na mance in faɗi hatta an bada da cewa kamfanin da aka saida su a da ko kuma aka ruguza su su komo a tara su ya zama to na ƙasa kamar misali kamfanin yin mai ta hanyar gujiya da kamfani irin na sabulu da sauransu duka an ba da shawarar dole a maido su a maido da martaba su kuma inganta su. to ma sauraro a nan za mu da sa'aya saboda ƙwarewar lokaci da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara a cikin shirin namu sai kuma fitowa ta gaba inda za a ji mu da wani jigon na daban kafin mu karkare mu ban kwana da ku baki ɗaya muna gayyata ku zuwa mu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne dai wanda a cikin sa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwan da ke cin muku a ƙwarya kama daga tattalin arziki, al'adu, siyasa, tsaro da dai sauransu. Yau ma dai da Allah ni ne Hassan barka ke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Gidan rediyon Jamhuriyar Musulunci na Iran mai magana Abdulmumin Muhammad Waziri daga nan jihar Zamfara gusau local government magani a tarayyar najeriya kuma vice chairman na kungiya masu kira da sauraro radio africa alhamdulillah muna godiya ga ubangijinmu mai kowa mai komai da ya nuna mana cewa wannan rana wannan shekara ta zagayo lafiya kuma ta same mu cikin koshin lafiya alhamdulillah shirye-shiryen azumi duk da dai mun tsinci kanmu a cikin yanayi na tsadar rayuwa da hauhawar farashin kayayyaki da kuma abin da ya shafi bangaren security to alhamdulillah bakin gwargwado mun shirya wannan azumi to muna fata ubangiji allah ya ba mu ikon fara wannan azumi lafiya kuma ya sa mu karshen shi lafiya allah ya sa mu yi ibada tsaftatatta kuma mu yi ibada karɓaɓɓiya kuma daga karshe muna kira da gwamnatin najeriya da ta diba girman Allah kuma ta diba halin da al'umma take ciki wato talakawa na rashin abin da za su ci su sha muna kira da gwamnatin tarayya ta fito da wani tsari wanda zai taimaki al'umma da taimakon abinci da abinci da abin sha da sutura domin al'umma su samu sassaucin wannan azumi da za a fara kuma su subhanahu wa ta'ala Allah ya sa mu gama wannan ibada lafiya ya sa mu cikin bayan sau da za a yanta a cikin wannan wata na Ramadan Allah ya fi mana kurakuranmu Allah ya ba mu zama lafiya da kwanciyar hankali cikin mu ta Najeriya da sauran mu na musulunci faɗin duniya ga baki ɗaya daga naku abdulmumin muhammad waziri daga nan jihar zamfara wata zama zamin magani a tarayyar najeriya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muryoyin masu sauraron radiyon kasar iran suna na sani da wala suka tsasa burma cikin jihar da magaram jamhuriyar nijar kuma da yan kwanaki suka rage da eh, mu tsunduma cikin watan azumi watan rahama to gaskiya dangance da hukumanci tsadar masarufi to gaskiya dai bana an dan samu sauki dangance da ce shekarar da ta wuce sai dai matsalar ɗaya hakika kayan masarufi ya sauko duba da cewar kama abinci masara gero ne shinkafa ce to kawai matsalar dai eh, akwai matsalar rashin kuɗi a hannun shama ne ma dai babban matsalar to amma muna fata dai Allah dai ya shige mana gaba Allah ka ba mu ikon gudanar da wanga ibada da take tunkaran mu a cikin walwala kuma a cikin yalwa a cikin wadata da dukkan wanda baya Allah ka bashi kuma ina kira ga masu hannu da shuni ya kamata a ce cikin ga wata an tallafawa wanda ba shi da shi domin a samu ladin eh, wanga wata da yake tunkara mu na azumi sanda walaska tsatsun burma cikin jihar damagaram jamhuriyar nijar Sunana Ibrahim mai wankin hula a garin mai buɗe, a Kimba jihar Neja, memba amurin matasan Afirka reshen jihar Neja. Hakikanin gaskiya wannan wata mai albarka da ke ƙara karato mu muna murna da fatan ciki da fatan Allah ƙara mana lafiya ya hore mana lafiya da zama lafiya game da ainihin ibadun da zamu rika yi. Sai dai jan hankali ga 'yan kasuwanninmu musamman ƙasa ta Najeriya domin a hakikanin gaskiya 'yan kasuwanninmu na ƙasa ta Najeriya mafi yawancin lokuta akwai rashin imani kuma da rashin tausayi game da ainihin ainihin ciyarwa ko kuma a ce sayarwa game da ainihin abubuwan da za a rika amfani da su a lokacin ibada suna da cewa Allah ya hore musu dukiya ta zama taurahama gare mu ta zama taurahama gare su ba ta zamanto azaba gare mu ta zamanto azaba gare su ba domin abu ne zama sun azaba gare su idan ba su kyautata ba za ta zama musu azaba a nan duniya kuma za ta zama na azaba to da fatan ubangiji allah gane da yan kasuwanmu yan kasuwanninmu allah gane da yan kasuwanninmu su gane cewa duk abin da za a cikin wannan wata lallan maka lada ake yi da fatan allah ya gane da su ibrahim ya wanke hula a garin mai gode a kimba jihar niger Assalamu alaikum Radio Tehran ne magana malama Ramatu Isaka daga nan babban birnin Yamai. Ubangiji Allah ya kamuna wannan bako da zai zuwa lahiya. Ya zo lahiya ya karga mu lami lahiya. Talakawa Ubangiji Allah ya baku ikon yin azumi 'yan kasuwa umarsan ku rage makaya kuɗi ku rage makaya kuɗi sai ku samu lada kayan da dukkan abin da aka saida dala ɗari ka da tamanin ka samu lada gare shi 'yan kasuwa manya suna rage ma ƙanana kuɗi ƙanana ne su suya ƙara kuɗin Allah ya ba da sa'a Allah ya taimaka Allah gwada muna an yi wannan bako ya zo lahiya ya ƙare lami lahiya ga masu rayuwa kuma in bai iske mu ba Allah ya cika muna da imani Allah sa mu cika da kalimar shahada Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Radio Tehran muna muku fatan alkhairi kuna magana da Halilu Musa daga Maradi Allah tsoho a jamhuriyar Nijar to gane da shirye-shiryen azumin watan Ramadan shiri ne gaskiya mai girma niyya tsarkake zukata tattalin abin da za a yi buɗe baki da shi allah ya sa mu dace don gane da haka muke kira ga 'yan kasuwanmu da ma'aikata da ma waɗanda suke da dama a cikin wannan watan da su ƙoƙari su dama ta su sha na taimaka ma mutane da kyakkyawan magana da dukiya da ɗabi'u kyawawa musamman 'yan nijar da 'yan najeriya kowane mutum malamin kan shi mu kyautata niyyar mu mu yi addu'a mu roƙi allah ko allah zai kawo mana matsalolin tsaro da ke damuwa arewacin najeriya muna muku fata alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullah Tokar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. Shiri na dai wanda a cikin sa kuke bayyana ra'ayoyinku kan batutuwan yau da kullum. Malami na gaba sai ka sha mace. sashen hausa na gidan radiyar jamhuriyar musulunci tehran mai magana samu na suke dan mutan limanci bar jamhuriyar da dangace da wani murbi da kaza na eh, shirye-shiryen shiga watan ramadan to na farko dai muna wata in allah sa da rayuwarmu to allah sa mu gan shi lahiya kuma ya zo lahiya kuma ya wuce mu lahiya sannan muna addu'a Allah ba mu lahiya da zama lahiya kuma a ba mu albarkar da ke cikin shi sannan a nan ina ƙara tuna ma magabatan mu su ji tsoron Allah da irin halayen da al'umma talakawa ke ciki kenan kowane magabaci da ikon da zai iya sawo abinci ko da rahusa ko kyauta ya ba bayan Allah domin a samu a yin ibada haka 'yan kasuwa kuma da mu kowa allah ya baya kowa da 'yan kana da kadago ka canza ka ɗauki 'yan baka ka ba wani bawa allah sadaka a ciyar da makwabta a ciyar da bayan allah miskinai a ciyar da dukkan wani mutum da ya kamata a cida saboda wata ne na rama wata na alƙur'ani kuma a yawanta karanta alƙur'ani sannan a yawanta kyautata ma 'yan uwa a yawanta eh, ciyarwa da sharwa domin falalar da lada yawa gare su saboda haka muna addu'a allah sa da mu za a yi kuma Allah sa mu wala laya kuma Allah sa mu kare kuma Allah ba kasan mu laya da zama laya kasashen mu na Afirka musulunci baki daya Allah tsare mu tsare addinin mu da sabon sai da mutane mu jibran jawariyar asan barka a tashi laya muna godiya kwarai Allah biya mu bukatu Allah ba mu laya da zama laya mai albarka radio Tehran jamhuriyar musulunci sunana Muhammadu Ambare bari shugaba na fada mazajen daga inya mai Nijar wannan mawudi da aka aje yayi daidai komi lokacin shi ne lokacin a mai shi muka yi addu'a Allah ya gura muna baɗi muna cikin masu rai yanzu ma Allah muna mana wa azumi muna cikin masu rai kira ga 'yan kasuwa aka ci gata na gizo ba ta wuce kuki 'yan kasuwa a musulmai saboda allah da annabi saboda allah da annabi tun daga manyan har kai kankana ga allah da annabi kayan masharidi ka a ƙara mishi kuɗi ka a kara mishi kuɗi ku bar shi haka abinda shekara guda duka ba Allah bai baku ba wata guda Allah bai baku shi kenan ina kira ga 'yan kasuwa su yi haƙuri da allah ka an ƙara ma kaya kuɗi musamman kaya ɗanye eh kuma ina kira ga gwamnati duk wanda ya ƙara ma kuɗi gwamnati ya sa shi sanda sanda shi ta iko tun shi gwamnati wa ban kowa ne kenan ya ɗauki mataki kuma eh, an 'yan kasuwa sun iya shi ku ya ɗauki matakin yadda zai iya ladabata 'yan kasuwan da suka yi tsada gaba dai gaba da Nijar Allah ya ba mu kwanciyar hankali cikin ƙasar mu da ƙasar mu Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dan radiyon jamhuriyar musulunci ta na muna fatan alkhairi da fatan kowa yana cikin koshin laya san barka na ƙara turo bangai gaisuwa gare ka da dukkan abokanan aikin ka mai magana na kusa ne da yake a nan unguwar a garin maraɗi. to wannan maudu da kuka aza lallai kun aza shi daidai da lokacin kuma babban shawarwari da za mu badawa ga 'yan mu da magabata da duk wani mai hannu da shuni mutane mu dubi allah mu dubi annabi mu tausaya mu bayan allah wata ne na bukata wata ne na bukata ga 'yan uwa musu 'yan uwa bayan allah akwai bukatu da dama a yanzu ma ba azumin wasu ya sa kara da rayuwarsu balle azumi ya kama wannan wata ne na ibada wanda kowa duk musulmi yana da kufa ai ta ibada 'yan mu a taimaka masu hali a taimaka magabata a taimaka ƙara taimaka saboda talakawa su samu dama dama su samu dama ibada cikin nutsuwa to ubangiji allah ya sa eh, wannan shawara ta za ta kai ga kunnuwan duk inda ya kamata kai allah ya bamu iko kuma allah ya samu ibadar azumi cikin lahiya ya bamu iko lahiya kare ta lahiya magana kusan da yau da kenan unguzari a garin mara da fatan za ku tashi lahiya ku zama don da musulunci ta hira. To alhamdulillahi radio muryar musulunci ta hiran nasirar malam sulaiman malam fal ne kuke magana da shi kuma <laughs> To abin da zan iya cewa kan game da harkar ta azumi mun shirya mun shirya bakinmu mun shirya ƙawahuwanmu mun shirya jikikiwanmu domin mu ga mun tsabtace shi wannan eh, azumi da zai kama ko da ma dai dama mu ko da ba a azumin ba ma mukan gyara bakinmu mukan gyara mu inda za su kai mu gurin laifuka waɗanda za su saɓawa addinin musulunci mukan shiryar da bakinmu da kalmominmu da idanunmu muka rufe su don kalmu kalli abin da zai bata mana rayuwar mu ta musulunci to azumi alhamdulillah ko yanzu ma ya zo an gode allah shi dai talaka mutum ne wanda mijini ne ya ce kaza ya ce kaza in an yi ruwa ya ce an yi ruwa an yi iska ya ce an yi iska an yi zahi ya ce an yi zahi amma mu duk abin da ya tunkaro mu da shi azumi muna godiya muna da lemar abin allah ya sa mu shige shi lahiya mu fita lahiya allah ya ba mu albarkar da ke ciki abin da zan iya cewa masu hannu da shuni kasumance da talaka kasumance da mara wanda bashira ya ringa taimaka ya ringa agaza to mun gode radio jamhuriyar musulunci na sare malam sila ne daga nan babban birnin niamey to masu sauraro ina ga da hakan ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa nake cewa bisalam a huta lafiya.